safiyar talata sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da shekara dubu ɗaya da dubu da talatin da biyar daidai da takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu wannan shine kasas na goma sha tara da cikin jerin kasusuwan ƙarishen karatun fiqh sira wallafan Profesa zaid ibn abdulkarim zaid allah mu da kisarki da sarka mashi da alkhairi waɗannan karatuka gabaki ɗayansu da hutuna da muryoyi mallakar wannan cibiyar mai albarka ta darul hadisi salafiya da ke nan zare a Najeriya kuma suna ƙarƙashin kariya ta dokar kare haƙƙin mallaka ta ƙasa a ƙarƙashin haka ba a halasta ma kowa ba mutum ɗaya ko wata ƙungiya da kowace irin manufa su sarrafa waɗannan kasusuwa ta kowace hanya ta gargajiya ko ta lantarki ba tare da izinin rubutacce daga ainihin wannan cibiyar ba. Dan da ma masu sauraro ba su ba a wannan karatuka da muke yi muna cikin magana akan fiqh sira a cikin babin da ke bayani akan ainihin wato ta tabuk inda muka ji ajiya malam professor zaid yana ta kwararo mana bayanai a tattace dangane da abubuwan da suka faru a wannan yaki tun daga sanarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi cewa za a tafi za a kai rumawa farmaki kuma kasancewar wannan yaki ya faru a lokacin mutane suna cikin kunci da damuwa da talauci da zafi da kuma ga a gonakin sun riga sun nuna 'ya'yan kaci sun nuna sannan kuma da kasancewa alaihi sallallahu alaihi wasallama bai yi tauriya ba ba kamar yadda ya saba biyakin da za a je sai ya yi tauriya ba zai faɗa asalin garin da za a je ba a wannan karan ya fito ƙwarar ya da za a je da kuma irin mai da aka samu cikin wila wadda ta taso daga wasu daga cikin munafukai wanda suka dinga kokarin su cewa sun kawo jirgimu da sabani da rauni a cikin ainihin tawagan musulmai da irin martanin da Allah madaukakin sarki ya musa a cikin ayoyin alkur'ani musamman a cikin suratul tauba kuma mun ji irin ayyukan alkhairin da mutane kirki da cikin sahabbai mawadata da talakawa suka yi na kokarin tattara dukiya da abubuwan hawa da kayan aiki da makamai don tafiya wannan yaki duk kuma cewa wasu daga cikin musulmai waɗanda ba munafikai bane wasu su ma sun je badar wasu su manyan sahabbai ne an samu daga cikinsu su wasu su ma sun tsaya a baya ba su tafi ba amma daga baya akwai mutum biyu Abu zar da kuma Abu ma waɗanda daga baya Allah madaukakin sarki ya sanya musu kimsa musu wato kyakkyawan tunani suka yi marmaka suka iso annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya mutum uku ne kawai waɗanda za mu zo mu su bayani a nan gaba game da su abdan malik da muratu ibn rufe da kuma hilal dan umayya radiyallahu anhu wanda Allah ya soka da aya zai magana akan cewa wa ala salatil ladina khulifu za mu tashi a shafi na 632 inda malik yake cewa wasara rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi 30000 aw akthar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da sojoji sama da dubu talatin dubu talatin au aksar ko kuma fiye da dubu talatin qasidan tabuka yana faci kasar tabuka fi illatin min az-zahr cikin kunci da karancin ababen hawa shine az-zahr kuma ana buƙatan akalla abun hawa wanda zai dinka yawan jama'a domin kowa zai hau abun hawa ɗaya ne kuma ana sa ran ya zama yadda wani abun hawa daban da zai tsara kayan shi amma shi zama abubuwan hawan ba su ma kai yawan mutanen ba don haka wasu daga cikin raƙuman an dinga yin tanawudi ne wannan ya hau da sauka wani ma ya hau haka aka dinga yi wa fi juhudin shadidin cikin wato kokari mai tsanani wahala mai tsanani hatta kana rajulani wa salafa da a ala ba'idin wahidin za ka samu mutum biyu ko mutum uku suna yin wato mu'aqaba suna sharing ɗin raƙumi guda ɗaya wa fi min al kuma suna da karancin al-mu'na anan zai ɗaukan ma'ana kayan fada ammunitions wato makamai zai ɗaukan kuma provisions wato kayan abinci kusan duka ji suna da karancin shi kuma al-mu'na idan yi zo a cikin bayani game da yaƙi to addini kenan makamai kenan ko alburusai in kun zo akan magana ga magayi dukan zo da ma'anar nan wato kayan bukata na yau da kullum essential commodities irin abinci sabulun wanka sauran kayan gida sauran kayan da ake bukata yau da kullum a cikin harkar rayuwa waɗannan ana kiransu da suna almu'una kaga a halin tafiya ne suna da bukata ga kayan abincin kuma tun da yaƙi ne suna da bukata ga makamai din haka zai ɗaukan fassarar duka biyu cewa suna da ƙarancin makamai kuma suna da ƙarancin abinci amma a nan ya fi karkata zuwa ga abinci domin ka shi yake cewa ta sta'azanu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama har ya zama wasu mutane suka yi izini abun manzon Allah sallallahu alaihi sallama an yanharu rawahilahu ya ba su izini su yanka ababen hawan nan abin da suke hawa din rakuni ko makamancin shi wanda kuma suna ma yari da wani lokaci suka ce a basu dama su yanka saboda ne da ya akulu don su ci naman wa ya shirabu ma fi karashi hamin alma kuma su sha abin da ke cikin wato abin da uwar hanjin raƙumin da ruwa su raƙumi kan aje ruwa da yawa a cikin cikin shi ma ko guda ko kwanaki masu yawa bai buƙaci ruwa ba sai suka nemi a ba su wannan dama wani ce a karanta ibn kasirin a cikin albidaya ta nihaya mujallar da shafi na tara zuwa na goma da kuma alƙasalani a cikin almawahibul lafiyya a cikin juz'i na shafi na ɗari shida da talatin da kuma ashami a cikin subulul huda wa rashad mujallar biyar shafi na ɗari shida da talatin da takwas ولما مر الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجر lokacin da manzo Allah ya wuce tafsirin da ake ce maka diyari samudi gidaje ko kasashen samudawa kasashen waɗannan kafirai samudawa da aka halaka qala sai ce Kulu yace nan da masakin alladhina zalamu kar ku suke ku shiga cikin anguwanni waɗannan da suka zama sun zalunci sun yi kafirci zalamu anfusahum sun cuci kansu har Allah ya halakar da su samudawa kenan ko wa samudal ladina jabu sakhar bil wadi masu karfin da da Allah ya halakar da su illa an takunu bakina sai ku shiga kuna kuka hazaran an kun mithla ma usabahu dan tsoron kada irin abin da ya same ku ya same su ya same ku shi wa Allah kafici shi wa Allah gawa Allah ya halaka da su ya ga gabayen su ku kuma yanzu kun zo bi cikin garuruwan su za ku shiga ne cikin kuka da nadama da kankan da kai ga Allah kuma sauri ku sauri ku ci ma zajara fa asra'a hatta khalafa Wannan sai suka tura gudu su hawansu ake sauri aka wuce har a aikin haji akwai gudu da ake irin wannan saurin wanda malami suka ba da labarin cewa ana yin saurin saboda wuri ne inda waɗannan wato giwaye na abraha suka ratsa inda ake da tabbaci cewa an halakar da wasu kafirai ko wasu zindiki ko fasu kai a wajen to babu da ya kamata musulmi su da tsayawa a wajen ba tafakun alaihi a karanta sahihul bukhari mala yace al matbu ma al fath bari ma fath bari a cikin mujallad na takwas shafi na 125 lamba ta 4419 da kuma muslim a mujallad na shafi lamba shafi na 2286 lamba hadisi 2980 wallafzu lahu lafazin da malam ya kawo anan lafazin da imamu muslim amma wasalu ila tabuka lam yajidu ahadan hunaka lokacin da sahabbai suka isa tabuka su ba tarar da kowa ba kuma kuma ga Allah shi ba shi ya ba da izini cewa an yi tabuka kowa ya tsaya kowa kada akwai wani ruwa a waje ke kawo shi ta shi sai ya zo sannan da ya zo tarar wasu daga cikin munafikai saboda saboda jirgin gidi shi ya sun riga sun je sun ainihin taɓa ruwan daga wasu manzo Allah ya rabu da su ya zo ya addu'a ta musamman a cikin ruwan wanda ruwa ne ɗan idan ruwa haka da ya addu'a ruwa jikin ga kulkula sai yake ce ma ainihin wato kusa daga cikin sahabbai cewa idan kun daɗe a duniya za ku ga wannan wuri ya zama babban kogi yanzu wannan wurin a ƙasar tabuka kamar da malaman tarihi suke faɗa wato wani babban kogi ne mai ruwa wanda a yanzu haka garin tabuka na daga cikin garuruwan da suka fi ko ina yawan albarka abinci a ƙasar gabas ta tsakiya gaba ɗayanta akwai kamfani wanda yake ainihin wato yake harka a noma da isdari da exploitation na na abinci da kayan marmari da kayan lambu babu kamfani da ya kai girman shi a cikin ainihin gaba daya gaba tsakiya kuma da cikin mu'ujizan abu salih salama da la'in na nubuwati alaihi salatu wassalam sannan za Allah ya ce kar a da dare saboda shi za a yi wata muguwar iska kada a fita amma ka samu wasu mutane guda biyu suka yi taurin kai ɗaya ya kasance raƙumin shi ne wai ya ce raƙumin shi ya ɓata ya fito iska ta dinga shiga cikin jikin shi da kunnen shi sai da ya samu tukun hankali wanda sai da manzo Allah su yi da shi rukiya aka samu kanshi shi kuma ɗayan ta iska ta tashi da shi ta maka shi a jikin dutse har sai da ya jinya sai daga baya ne ma aka dawo da shi Madina bayan ya gama jinyar rashin lafiya wannan duka sakamako na sabawa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi duk mun faɗa a baya cewa munafukai da masu raunin imani sun bi su wahala sosai a wannan ainihin wato yaƙi Allah shi kyauta sai mala yake walamma wasalu ila tabuka lam yajidu ahadan hunaka lokacin da suka isa tabuka su ba su samu kowa ba لأن الروم لما بلغهم مسير هذا الجيش آثر الانسحاب إلى بلادهم domin waɗannan rumawa lokacin da labari ya iske su cewa ga fasu annabi nan sun riga sun fito sun nufato su da sojoji sama da dubu talatin sai suka zaɓi gara su gudu su kuda zuwa cikin garuruwansu ga gaggawar magana a mai sallallahu sama da yake cewa manusirtu bin masira ta shahri ana bani ainihin wato nasara ta hanyar tsorata abokan gaba tun tsakanin da su a kun tafiyan wata guda sai suka gudu suka buya ya ta hassano bi husuniha suka je suka katange kansu da gano waɗannan garuruwa nasu falam yara nabi sallallahu alaihi wasallam da'iyan bi tatabbu'ihim dakhil biladi sai manzo Allah bai ga babu wani bukatar a ce sai an cikin garin su wa qamat al mantiqa bid'a ashara layla ya zauna a nan wannan wurin da yake cewa tabuka kwanaki goma sha wani abu haisu atahu sahibu ilya ila fa salahu lokacin da kuma aka samu wato sarkin wani gari mai suna ila ya zo ya yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallama wa tsahu jizyata ya ba jizya wa tahu ahla jarba mutanen garin jarba wa azrah da kuma azrah su ma suka zo fa tsahu jizya wa kataba lahum kitaba ba su jizya kuma ya rubuta musu rubutu da yake da cewa an amince an amintar da su ba za a yaƙe su ba ba a yi kaza kaza ba da wani bada wannan jizya kamar shi zahabi ya bada da labari har zuwa zamanin ainihin sarakunan banu umayya har zuwa ma zamanin sarakunan banu abbas har aka samu wasu daga cikin sarakuna suka tsara musu jizya amma daga baya zamanin umar dan abdulaziz ya dawo da jizyar yadda abin ya ba a kara kokon da lafiya ba wannan magana ma da shi a kan tiltafin asirin nabawiya ta ainihin wato ibn hisham a mujallad na kuka sha shi da ɗari tamanin amma sarrafa a'idan ilal madinati fadin ma aqbala alaiha da a malika na dahsham wa ma'ana al-ijilani wa amara huma bi zahari ilal madinati wa hadmi wa khalki wa harki mutum zara shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo kama hanyar dawowa gida zuwa madina yana kan hanya shi ne sai aka yi shi wahayin cewa lalle wancan masallaci da ya alkawarin in ya dawo zai je ya salla a cikin masallacin waɗancan su wajiyatu munafikai din nan cewa masallacin raba kan musulmai ne kar ya sake da salla a cikin shi la taqum fihi abada la masjidin usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi shikenan kuma manzo Allah wannan wahayi manzo Allah sallallahu alaihi A hanyar dawo shi sai ya aika da waɗannan mutane ce su marmaza su je su rusa masallacin su kona wannan masallaci na cutarwa su kawo rabuwa tsakanin musulmi allazi banahu almunafiquna wannan masallaci da munafikai suka gina wa talabu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an yusalli fihi kuma suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla a ciki huwa adahum bis-salati fi wanda kuma da ya musu alƙawarin zai salla a ciki ba'da al-audati min tabuka cewa bayan ya dawo daga tabuka zai zo ya sallah cikin wannan masallaci fa zahaba ila masjidi wa ash'ala fihi nirana wa hadamahu sai suka duka wannan masallaci wuta suka rugurguza shi wale ce a karanta al tabari a cikin jami'ul bayan cikin Mujallar na goma sha hudu shafi na da sittin takwas tahqiq Ahmad Shakir bi tahqiqin Allama Ahmad Muhammad Shakir Allah ya shi wal Qurtubi a cikin aljami da ahkamil qur'an a cikin mujallar da takwas shafi na ɗari biyar hamsin da uku da kuma imamu bai haƙi a cikin dala'ilin nubuwa a mujallar na biyar shafi na ɗari biyu da hamsin da tara zuwa sittin da kuma ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad a cikin juz'i na uku shafi na ɗari biyar da arba'in da tara mala ya ce wa hukumar isharatun ila masjid dirar fi fathil bari ibn hajar kuma isharori da suka zo game da wannan masallaci na darar a cikin fathul bari na ibn Hajji, a cikin mujallad na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da biyu da kuma mujallad na goma shafi na ɗaya na talatin da biyu da mujallad na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da shidda wa qala albani malam muhammad nasir bin al-albani Allah ya ji shi yace fi takhrijihi li fiqh sirat al-ghazali wajen sakhrijin da ya littafin fiqhu shira na wani malami al-Ghazali bikin kusa Iraki akwai Imam Abu Muhammadu al-Ghazali malami ne na jami'a babban malami sai ya littafi fiqhu shira a lokacin sai ya ba Nasir bin Albani ya roƙe shi ya nufi takhrijin hadisan Malam amfani ya wannan aiki a shi daga baya an samu wasu matsaloli waɗanda ba yanzu ne mahallin bayanin su ba na cikin wannan ta hakiki da takhriji da albani ya sai ci ba'ifun wannan riwaya cewa ga mutanen da annabi ya aika ba inganta ba warawa ibn hisham ibn hisham ya rubuto wannan magana a cikin mujallad na biyu shafi ɗari uku da ashirin da biyu an ibn ishaqa biduni sanad daga muhammad ibn ishaqa ba tare da isnadi ba lakin zakarahu bi kafirin sai ibn kafirin ya ambaci wannan bayani في التفسير في تفسير شناء القرآن بكما a cikin mujallar na biyu shafi na ɗari uku da tamanin da takwas an ishaqa an Zuhri, wa yazid ibn roman wa abdullahi ibn abi bakr wa asim ibn umara Fatada wa وغيرهم مرسلا والله أعلم kare ji yadda bayani yake an rubuta daga masallacin an kona shi amma ayyana suwa ne ne waɗanda ainihin wato a cikin tura to shi ne isnadi ne da cikakken inganci wallahu ta'ala alam ismail yake cewa walamma dana min al-madinati yayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kusa da garin Madina qala sai yace inna bil madinati aqwaman a garin Madina akwai wasu mutane ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum ba ku taka wani taki guda daya ko kuma kullum ka ku cinye wani tafiya na zango ɗaya ba sai ya kasance suna tare da ku wajen lada qalu ya rasulullahi wa hum bil madina suka ce ya manzo Allah muna tafiya su kuma suna madina take san da mu qala manzo Allah ya ce wa hum bil madinati habasahum al ubur suna madina uzuri ne ya tare su ba su iya zuwa ba su ne yana ishara ga mutanen da bari da sunan su kare mushi sa aliyu da su mamatan maslama da kuma tsofaffi da guragu da makafi da yara bisa alal a'ama harajun wala alal arji harajun wala alal marid harajun waɗannan su yake ishara zuwa ga cewa uzuri ya tare su maras lafiya gurgu wanda yake tsohon da farfasashe wanda yake makaho, suna nan da yawa akwai wanda ya zo ma da ƙasashen lankwasashiya yana takawa da ƙyar. manzo Allah ya ce Allah ya maka uzuri ya ce a ya manzo Allah ko da Allah ya mu uzuri ina so in tafi to ire-iren waɗannan su ne yake ishara kan cewa suna da uzuri karɓaɓɓe a shari'a malai ce wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a karanta fathul bari a cikin mujallar takwas shafi na ɗari da ashirin da shidda a lamba hadisi na dubu da ɗari hudu da ashirin da uku Suna fata mun gane wannan ولما وصل المدينة تلقاهم الناس والصبيان يرحبون به yayin da ainihin wato suka iso madina da yara da mutane sai aka zo aka tare musu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana ta musu maraba ana musu sanda da zuwa wannan ma bukhari ya fitar da shi a cikin fathul bari mujallad 8 shafi 126 lambar hadisi na 4427 da kuma yace da shafi a cikin subul huda war rashad a mujallad na biyar shafi na 673 sai ma da yace waja man ta takhallafa anhu sai kuma waɗanda suka zauna suka kirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lafiyayyen mutane manya sojoji mazaje da musulmi cikinsu da munafukan cikinsu sai ga su sun zo fannuhun man halafa wanda sai zo ya rantse da Allah lahu da rantsewa manzan Allah da Allah cewa wallahi ya manzan Allah ka ji ka ji abin da faru ina da mata mai tsawon ciki haihuwa kuyo ko gobe don haka na kasu tafiya wallahi ya manzan Allah na bincika abin da zan bawa na ban samu ba wallahi kaza kaza kaza kowa dai ya ta kawo uzurin shi ne cikin karɓar ɗari fa'azarahu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su kuɗi wastaghfara lahu kuma ya nema musu gafara yace Allah ya yafi muku ja'ahu ka'abun wa sahibahu shi ga ka'abu dan malik shi da waɗancan mutanen nashi guda biyu radiyallahu anhu Allah ya ƙara musu yadda fasaddiquhu wa akhbaruhu annahum ma ta'akharu wa takhallafu bi ajri suka zo suka faɗi gaskiya suka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa sufa wallahi ba su zauna a gida saboda wani uzuri ba inda ma bi sun taslifi shi dai kawai suna ta jan kafa ne suna ta jan kafa da har lokaci ainihin wato ilisu ba zata ya sammatse su fasadaqahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya gaskata su wa arja amrahum wa amran nasi bi hajri wa amran nasi bi hajri manzo Allah ya al'amarin su yace mutane a kaurace musu gaba daya wa adam al-hadith ma'hum yace kada wanda ya ƙara magana da su hatta nazara tawbatu alaihim har sai tuba ta sauka gare su da ba'da 50 yawman bayan kwana hamsin. sai da abin ya faru kamar yadda muka ishara jiya jama'a shine kamar yadda ya zo a cikin hadisin tuba na ka'abu sannan dogon hadisi da ke cikin bukhari da muslim yana a cikin bukhari da muslim da kuma wasu littafai kamar a imamu baihaqi a cikin dalailin nubuwa da ibnu shibbana a cikin ainihin littafin shi na as-sahih al-imamu ahmad ba fi fitar da shi a cikin musnad wani hadisi dogon hadisi da kabu shi da kanshi dan shi wanda yake mishi jagora bayan ya makanci shi ne yake da kabu suna abdullahi dan kab shi babana ya bani labarin abin da ya faru shi ba san da za ka ta tabuka yana cikin wadata ba shi da wata matsala bai taba samun kanshi ma a cikin wadata irin wannan lokaci ba kamar da shi ya da labari da kanshi amma kullum an bada kwanakin shiri wajen mako biyu amma kullum yawa ya ce bari da shirya da safin nan ke shirya mai ce bari mafi sai an jima kai sai ma gobe ina da wani uzuri bari ne wata tafiya mu je balaguro ina da kewaya da rage a gona da bari ne sai gobe ai zan iya shiryawa ba komai sokin da zuwa haka ji irin jan kafa kullum mutum yana so ya yi abu yana ta jinkirtawa yana ta ƙara kurewa sai yadda muke irin wannan shirma mutum ya ce komai yanzu misali da ajiye ko sai a ce a bari sai bayan sallah a bari sai bayan sallah haka har sai sallah ta zuka ke zagayowa ba shi ba to shi kenan yana ta wannan jinkirin ya ce har su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka fita sai na ce bari in bari sai gobe ina shirya sai da bisu bari in bari sai jibi ina shirya sai da bisu ya ce har shi kenan har su ke nisa ya ce lokacin da na fara gane lalle na yi kuskure na fito garin madina ne yawo sai na ga kawai daga yara sai mata sai tsofaffi kuma munafukai shi kuma na san ba munafiki bane ne ce sai hankali na ya tashi yace shi kenan sai ba sun yi sabarin ba kawai sai sun dawo yace ana cewa ga su annabanan sun dawo sallallahu alaihi wasallama sai na ci to yanzu ne zan je na faɗa yanzu zan je ne nima na tsara ƙarya ko kuwa yaya shi ka shi na gaya kan gaskiya ce ai ku laifin zulmin yawa lalle dole na faɗa gaskiya shi sai na samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallo na ya fara mini murmushi irin murmushin wanda ke jin haushinka ba murmushi na farin ciki ba manzo Allah yana kira ya kire zai na zo a kusa da shi ce ya manzo Allah wallahi da wani na zauna kusa da shi ba kai ba zai iya tsara magana da ƙarya da dole sai an yarda da abin da ya ce amma kai manzon Allah ne in ma ne ma ƙarya Allah zai wahayi ga maka cewa ƙarya nake ce da haka zan gaya maka gaskiyar manzon Allah yake wallahi babu abin da yana ta cewa in mun gidan ka ba lafiya ta lau ina da abin hawa ina da guziri ina da abin da zan ba iyalai ina da karfin tafiya amma ban je ba shi yana faɗa wani magana shi manzo Allah ya to kaje Allah zai yi bayani game da al'amarin ka al'amarin ka na wajen Allah shi shi ke yi tashi na tafi ina fita dangi na da suke wata suka fito suka ce man kai ko tun da uwar ka kawo ka duniya baka taɓa wata irin ta yawa ba ya kowa yana zuwa yana faɗan kuzuri manzo Allah ya kace Allah ya gafarta mu ai manzo Allah ya ce Allah ya gafarta maka ai duk abin da kai shi kenan ba matsala ka tun da shafa'a din nan ko to shikenan yace da na ji haka sai na ce to ko arbiyar arena na ce kai kure in je in ce ƙarya nake in kai tafiya sai amma shi mutane ce akwai wani wanda irin haka ban da ni ce akwai wanda wani ce to ku kyale ni gaskiya na faɗa kuma shi ce na fahimta ba ku kyale shi sai shi ta gida shikenan sai aka ba da sanarwa aka ce kada wanda ya ƙara magana da mu kada wanda ya ƙara zama wuri da mu kada wanda ya kare komai da mu har sai Allah ya so ka da wani hukunci manzo Allah ya bada wannan ainihin doka a kansu yace shi kenan sai kasa ta juya mun gaba daya fatanakkal aliyal ardu wa zarqat aliyal ardu bima rahuba yace kaman ba kan da na sani bane kaman ba mutanen da na sani bane kaman ba jama'a da na sani ba ka ke za a ce a gari irin Zariya misali ko Kaduna ko Kano ka wayi gari tun mutanen garin bawa in ka kasa bawa ne dukiya in ka zo siya ba wanda zai siyar ma in kai sallama ba wanda zai amsa ma in ka ka zauna waje kowa ya kai shi idan ki kana ne kana shiga sai kowa ya soka idan mota haya ce haka in sahu da sallah ne kana kamawa sai kowa zai kafa shi kowa babu ruwan shi kai in kana da kuma ke rayuwa a haka saboda dan kada yi social be kana da bukata zuwa ga mutane kana da bukata zuwa gare ya ce sai na yawo a cikin kasuwar Madina babu wanda zai zama mu hada ido da shi ko kallon mutum ne kawai sai kuma kai in na zo masallaci ne sallah ko wani zai yi jiki gari na zo ne musu na masallaci manzo Allah sallama sai in dinga kallo in gashi jikin shi ma ya motsa ko ko da cikin zuciya ne ya amsa sallama ta da kasar da ya amsa ko bai amsa ba ce haka na rayu kwana Su ce wata rana da abu da dame ni sai tashi da ji ji gonar wani dan uba na shine abokata da ina ganin na kuɗi kusa da nake da kowa ce da naji ma katanga na haura na shiga gona ina zuwa na mashi sallama kuma ce fa wallahi ma radda alayya salam ni zo bai sallama musulmi ce wallahi ne mun da sallama nan ba kawai kallo na yi mutum shi ya abu ka kada kana ganin ni munafiki ne ba na kauna Allah ba na kauna manzo Allah ni shiru ki kawo da kai ki sake koma ya ce da kai nake magana yanzu kana ganin ni ba na san Allah ba na san manzo Allah ki faɗa mishi ko sai ce ko Allahu alam shi kara kan wannan kalmar ba shi jiya na kuma ido yana hawaye kuma wannan sabon baya daga cikin ashabul bai'atul aqaba wanda daraja ce ta musamman da yake cewa duk da ban ji badar ba amma na fi kaunar a ce na je aqaba fiye da a ce na je badar ban je aqaba ba domin badar ba ta fi daraja aqaba ba sai kawai saboda badar ta shahara saboda yaki ne wancan kuma miki ne aka yi a boye shi ke na haka ci gaba da gararan ba a cikin gari ya rasa ilmi san kanshi sunan shi bai ji mutum kira sunan shi a cikin kawo cikin wannan kwanakin ba sai kasuwa sai ga ana nuna wani ana cewa gari can gari can a ce wai dan sako ne daga wata kasar kafirai can ga suna suka ture cewa sun ji labarin dama mawaki ne shahararren mawaki ne cewa sun ji labarin da ya wulakanta shi haka ya zo su kuma za su kimama shi dai karanta sai ya ce to ga wani sabon bala'in kuma ga wani saman bala'i idan na kashe da da tura ta a cikin wasu wuta da ke ci a nan wajen na kuma ranar kwana na arba'in sai manzo Allah ya yi da ƙarin doka ya ce kada wanda ya ƙara kula matashi shi a cikinsu kar ta ƙara ne komai ko ruwan alula ka ta bashi kenan waɗancan guda biyu a cikinsu akwai wani tsoho daga cikinsu akwai tsoho da yake ya riga ya yi rauni nan sai mata sai ta roki manzo Allah ta ce ya manzo Allah wallahi wani tun da ka kama dokan na kan shi ba shi da shi ba mun da kuka ka san kuma tsoho ne ga yadda yake ka ce maka ka bari in ga bashi abinci da ruwa manzo Allah ce to shikenan na baki izini ki bashi abinci da ruwa amma banda kwanciya aure sai ka ce maka abu kai ma ka ji ka roƙa mana abun annabi ki ba ka dama ta zauna tare da kai ki ce ni ba zan buci wannan abu ba da ƙarfi na da komai sai ni tambaya ya ce ya rasulullahi shi in sake ta ne ko kuwa manzo Allah cewa ce ba sake ta ce ba mun ba ka ta ba ruwan ta shi kenan duk duniya ba ruwan kowa ne shi kenan shi ba ruwan shi kowa haka ya rayu kwana hamsin har sai da aka saukar da waɗannan ayoyi ya ce ranar kwana na hamsin tun da ya ji wani ya kwalla kiran shi da an kira sunan shi san kawai to matsala ta kare saboda kwana hamsin bai ji an kira sunan shi ba da aka sauka da ayoyin mutane biyu suka yi gaggawa wani ya hau duki a guje da sassan bayan sallah a da zai zo ya gami a gidan shi ɗayan kuma kawai sai ya wani turban dutse daga saman dutsen ya kwalla mai kira har ya jiyo a gidan shi sai ya riga da duki kai labarin kai labarin suna gaggawa su fara mushi labarin wanda ya hau duki a guje wani kuma sai ya hau wani tsoron ruwan dutse ya kwalla mai kira ya ce ya kama bin malik abshar sai ya ɗin ya kashe shi ina jin an kira sunana kawai na faɗi musu jiya na san cewa al'amari ya riga ya zo ƙarshe suka ci mori gaske su Allah ya ɗaukaka darajar ta hanyar gaskiya shine Allah ya saka da wannan ayoyi yake cewa laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansar mu mu karanta shi kenan ya tashi ta bugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi manzo Allah ya ce shi abshir ya ka'ab Allah ya saukar da tubanku ya kamshi uzurinku yace ya manzo Allah daga wajen ka daga wajen Allah yace daga wajen Allah ne a cikin hadisin yana ba da labarin mutane biyu yake ganin girman su daga cikin su akwai ainihin Talha dan Ubaidillah wanda yake sa'ad da ya tauri gun manzo Allah sallallahu alaihi ranan ta hamsin din nan Talatu dan Ubaidillah shine da cikin da zauna a wurin yake yaje karbe shi ya mushi murna ya ba shi hannu sun sai ya ce alhamdulillah Allah ya sanya albarka muna murka murna yace la an hali bala wallahi ma qama min al muhajirin rajulun ghayru su gaba ɗaya ba wanda yake malamai sun yi maganganu a cewa ai saboda suna gaban manzo Allah sai su zama ba su da wani ba ba kuma dole sai sun duke ba ba su mishi bukin cikin tuban bane kamar da shi a lokacin wata kila fahimta sake sai kuma mu'azu dan jabal wanda lokacin da ake canta buka Allah yana ta dudduba yana cewa ina ka abu dan malik ba a san sai wasu suka ce Irin in na yi annabi suka ce babu abu da tare shi illa kaza da kaza wadda wata mugun magana kan shi shi mu'azu ya ce wallahi karya kuke ya manzo Allah mu dai mu san komai game da shi ba sai alheri yace wannan ma baya manta mu'azu dan jabal saboda wannan magana alheri da ya fara ita hadisi dogo wannan duka shi ne kwarai a karanta shi kamar da muka ambata a cikin masadar can da aka ambata insha Allah da ne ma da yake cewa ah, hatta nazalat at-taubatu alaihim ba'da 50 yawman Allah ya saukar da tuba gare su bayan kwana hamsin wa fi zalika yaqulu Allah ta'ala anan ne Allah yake faɗan cewa laqad Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi da fi sa'ati al-usrati min ba'd ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu a ra'ufur rahim وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه إن الله هو التواب الرحيم قلنا أيها cikin sunan tauba har ila yau ba za mu gushi ba muna ƙara jiggawa malam Umar bashin waɗannan ayoyi cewa idan Allah ya kai mu shi san da zai su ba dole sai dole sai cikin ba to mu wannan makarantar muna da tafsiri da aiki kullum a cikin mako ko ba lokacin azumi ba Allah ya raya mu ya kama dai lokacin lokacin za mu sha tafsiri irin yadda muke shan shi din dalla dalla Allah ya mu mana umar a cikin Allah ba ke sarki ke cewa laqad taballahu ala nabi hakika Allah ya yafe Allah ya karbi tuba ya yafewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Qurtubi yace wato Allah ya fi manzan Allah abin da ya yi na izini da ya bai munafikai cewa su zauna a gida shine ishara wasu malaman kuma suka ce a Allah ya fi manzan Allah A nan ma'ana Allah ya yafe wa laifukan da suka yi da kuma isharar da cewa to shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi ya samu ladan tuba saboda shi Allah ba ya rasa tuba sai kuma ya ce. wal muhajirin wal da kuma muhajirai yan ƙaura, walansar, da mutanen garin Madina sahabbai din nan mutanen kirki su ma Allah ya fi musu saboda ainihin wato samun karkata da aka yi a zuciyarsu shi manzo Allah wancan saboda haka saboda ilimi da ya ba su shi ma Allah yake cewa afa Allahu anka bima azinta lahu su kuma sahabbai da Allah ya ce والمهاجرين muhajirin مهاجرين ansar da ansarawa saboda karkata da aka yi aka samu a cikin zuciyar wasu ina fata mun fahimci wannan shi ne cewa suna samun wato rudani daga kafiran kafiran suna sanya musu rauni shi ne da Allah yake cewa ma za dukum ko walau kharaju minkum ma maza dukum illa khabala to wannan dan raunin da wasu suka ji ko jinkirin da wasu suke ko irin abubuwan da wasu kai na kurakurai sai Allah ya ce duka ya fi musu su wai waɗannan sabai yake na tabauhu waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabi zuwa duka fi sa'ati da usrati a wannan lokaci na tsanani da kunci bil da ma kada yazigu qulubu farikin minhum bayan an kusa a samu karkata a cikin zukatan wasu daga cikinsu lokacin kada anan kamar da imamul qurtubi ya ruwaito daga na hakaito daga wasu cikin malaman nahawu cewa kada an bi ma'ana kana min ba'di ma kana qulubu fariqin minhum yazigu sai zama kulubu fariqin minhum qulubu shine ismu kana yazigu kuma shine jumla fi'liya fi mahallin nasbin khabar kana yace saboda kada in ji malamai suna cewa lafazin kaya wani shu'umin lafazi ne suka mishi laƙabi da nafihu isbatu wa isbatuhu nafiyu inda kake kada kaza to idan an kawo da konewa an ce abin bai yi bane to ana nufin ya faru ne to gashi nan fa zaba zabahuha wa ma kadu yaf'aluna suka yanka wannan saniya wa ma kadu yaf'aluna ba su kusa da su aikata ba kaga ma ka kadu to amma sun aikata su kenan ko wato fiwa isbatu don kada ta zo da an kore ta idan abin ya faru kenan shi na na fiwa isbatu in ta zo ba tare da kurewa ba to abin bai faru ba ne. shi ne na fiwa, kamar aka ce a adkhul al-madina adkhulul madina na kusa in shiga garin kamar kana magana da wani sai kana kan hanya sai kuka kula da wani wani kana ina yanzu in adkhul kaduna sai to baka shiga kaduna kake wasu ila kana daga cikin ko kana wani wuri da ke bayana kaga isbat ne a magana amma kuma a ma'ana nafi ne to nafiha isbatu ha nafi anan kuma muka lura sai mu ga ta zo da isbat din domin wannan ma anan ba na ciya bace in ba a ma kada wato ma anan ainihin wato za'ida ce ne ba a ma wata shaɗai da wacce domin nuna zarafiya kaga in muka ɗauke ta matsayin isbat to na fiye ne kenan kenan abin bai faru ba kuma ai a tarihance ya faru to da haka sai suka ce sai a cikin ma'anar kada ce anan da ma'ana kana kuma dama ana samun tanawuhi a tsakankanin ire-iren waɗannan filoli waɗanda suke zuwa don su nuna ainihin wato abin nan nasu na mafuda idan suka na suka na junansu to sai su ɗauki hukuncin junansu sai zama ita ma ita ɗauki ta zama kamar ɗaya da cikin ce a ba su kara sai a bata hukunci don haka sai zama yazigu shi ne kamarinta muqaddam jumla ce fa'iliya Kulubu fariqin Nuhu shi kuma shine ismun ta wallahu ala haka dai al-imamu qurtubi ya ambata a cikin tafsirin sa ya kawo daga wasu malaman nahwu sai ya kawo su ma'ana cewa min ba'di ma kada zai daukan ai min ba'di ma hamma yayin da wasu suke nufin su samu wannan zai gudu domin ai in suka sun samu zai gaba to kamar sun fita daga cikin wato su ta addini kenan amma kaikayin da suka ta zuka su sai dai bayanai da dama a wurin al-imam al-qurtubi akan tafsirin shi wallahu ta'ala a'lam ina ji kana tunzun cewa wannan ne shi ne malam Umar ya zo shi ne ji bayani dalla dalla yace innahu bihim ra'ufun rahim lalle shi Allah ne ainihin tausayi ne da rahama ga su waɗannan mutane inda kan annabi sallallahu alaihi wasallama da mu'minan nan sahabbai mutanen Makka da Madina da waɗanda suka samu matsala a cikin zakatan nasu wa ala salasin lazina khullifu sannan kuma tuban ma ta shafi guda uku nan waɗanda aka ce a daina magana da su a daina kula su aka ba su wannan punishment shine ma'anan kulli akwai wanda suke karanta kira wa ala da zina khalafu da kuma ukun nan da suka ci tafiya yaƙi suka zauna a gida hatta iba baqat alaihim al-ard har da aka ki magana da su kasa ce musu kunci bima rahubat da fadinta wa baqat alaihim anfusuhum zakatan su rayuwar su musu kunci da tsanani kake da muka kunta jama'a dan za a waye gari ko mutane gidan ku kadai a ci ba sa magana da kai zaka samu kunci sosai kai ko ta kai a gurin akwai wanda ta magana da shi ka zama cikin kunci kuma na ce kuma duk mutanen gari an ba da doka kuma mutane musulmai ne na gari suna aiki da doka a nabi sallallahu alaihi wasallam suka kihu magana da kai kwana hamsin ba karamar bala'i ba hatta ibadu a فذكرهم أخباره وضاقت عليهم أنفسهم ظنوا ألا ملجأ من kun ka suka tabbatar da cewa babu makoma zuwa ga Allah sai ta hanyar Allah ma'ana ba za su samu tsira ta hanyar karya ko kudiri na karya da wasu ka bayar ba sun mata ba sannan sai Allah ya zo ya muke tuɓi ba ya shi tuba su liya tubu dan su zama sun tsarkaka daga zanubansu sun zama sun fita daga zanubansu inna allaha huwa tawwabur rahim lalle Allah shi ne yawan tuba kuma mai ainihin wato jin kan mu'minai wannan aya ce a cikin tauba ta 117 da 118 wa qissatu salati alladhina khulifu akhrajaha al-bukhari fi sahihihi al-matbu' ma al-fath al-bar al-fath ita qissatu dinnan Imam al-Bukhari ya fi da ita a cikin Sahih al-Bukhari a cikin fatul bari mujallal na takwas shafi na sha uku a lamba hadisi na dubu goma sha takwas wanzur fi fawaid hadin qissa karanta fa'idojin wannan kissa a cikin wani rubutu da wani malami ya suna mai suna doctor zaid ibn abdul karim zaid shi malam zaid din kenan yana da article da he published wanda yake da suna ta'ammulatun fi qissati salasil ladina khulifu ta'ammulat wato sunkaye ko kuma duba na musamman kallo na musamman dangane da a a natsu a fahimci menene fa'idodin da ke cikin wannan kisa wannan rubutu ne da shi malamin yi shi wannan malam profesa namu zaidu dan abdulkarim zai Allah ya saka mashi da alkhairi sai malam yake cewa wa kana al-mutakhallifuna fi gabati tabuka arba'atu asnafi arba'atu asnafi waɗanda suka ƙi zuwa yakin tabuka malamai suna raba su zuwa tawaga guda hudu al'awwal tawaga ta farko ma'amuruna ma'ajuruna waɗanda manzon Allah ya ba su izini su umarni da su zauna a gida kuma suna da lada irin na waɗanda suka fita ka Ali ibn Abi Talib wa Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhuma kamar Ali ibn Abi Talib da Muhammad ibn Maslama Allah ya kara musu yarda yanzu a baya cewa su suna sun zauna ne a matsayin wakilan annabi sallallahu alaihi wa sallama a garin madina zaka waɗannan lada suke da shi kamar ladan wanda ya tafi Gani, ma idan an ci a yaƙi irin waɗannan har da su ake rabawa asali tabaka ta biyu su waɗanda ba su yaƙin tabuka ba ma'azuruna waɗanda aka ba su umri wa humu du'afa wal marfa waɗanda suke masu rauni da marasa lafiya والثالث suka ta uku usatun muzlimuna wanda ta kai laifi suka yi zubi ka salatin da zina kulifu kamar wannan uku da suka abu rabi'u na hudu kuma mal'ununa tsinannu mazmumuna abin zargi humul munafiquna sun da munafikai malumuna abin zargi na malumuna mazmumuna abin zargi abin aibatawa humul munafiquna sun da munafikai wannan maganganu a cikin lissafin ibn kafir albidayatu wan nihaya a mujallad na biyar shafi na ashirin da bakwai ta zama kun ji ƙarshen labarin yakin tabuka tun daga fita har dawowa ba a gwamna ba ba a kara ba ba a yi duk waɗannan abubuwan da ake ba da labarai ake so shi ba amma an fita kuma an sha wahala sannan an dawo kuma a tafa'ulal manzo Allah sallallahu alaihi ya iso garin Madina cikin watan azumi irin wannan azumi da muke ciki ya fita cikin Rajab ya daɗe a can ya wajen kwana goma sha takwas a can bayan ya yi kamar kwana ashirin a hanya karfi da ya zama a cikin watan azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil akhirati wal ula wanda malam ya gama wannan takaitaccen labari na yake tabuka shi malam yake cewa al fawaid mustanbata min ghazwat tabuka professor zidu ce, ga fa'idodin za a iya fitarwa daga cikin yakin tabuka al'ula fa'ida ta farko mashru'iyatul jihadi bil shar'anci yin jihadi da dukiya wa annahu qarinul jihadi bin nafs kuma cewa jihadi da dukiya to tagwai ne sa'a ne dan dan biyu ne dan uwa ne wanda take tagwaye shi da jihadi wanda ake da rai bal warada muqaddaman alayhi fi iddati ayatin min kitabillah hasali ma jihadi da dukiya ya zo kafin a ambaci jihadi da jiki a ayoyi da dama na alqur'ani girma in kitabillahi azza wa jalla qala ta'ala Allah yake cewa innamal mu'minuna na amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah cikin suratul hujurat aya ta 15 kenan Allah yake kadai mu'mini da gaskiya sune allazina amanu billahi wanda suka imani da Allah wa rasulihi suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wala summa lam yartabu sannan ba su samu ainihin girgiza game da imanin su ba ba su samu shakka game da imanin su ba wajahadu bi amwalihim wa anfusihim kuma suke jihadi da dukiyarsu da kawunansu kaga sai aka ambaci dukiya kafin rai dama da cikin ayon alkur'ani da girma sun zo da irin wannan shiga jihadi sai a ce bi amwalihim wa anfusihim bi amwalihim wa anfusihim don kamar nuna muhimmancin dukiya ma game da jihadi kamar ka ce ta fi muhimmancin ainihin ran mutum domin mutane da ma za su ji sauƙin ba da kansu fiye da sauƙin ba da dukiyarsu sauƙin mutane suke da ƙauna wacce ke zaɓi ta al'ada game da dukiya don haka wannan wuri yana nuna mana shari'a ne musulmai su dinga ba da dukiyarsu don ɗan kalmar Allah don yin harka addini don taimakon addinin Allah kuma alherin yana zuwa rikidawa zuwa gare su ne in tansurullah yansurkum Allah ne kuma alkawari cewa ya yi alkawari ga ainihin mummire shi yi jihadi da amwalihim wa anfusihim ko shi kuma zai biya su Allah shara da mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya siya rayuwar mutane da ainihin dukiyoyinsu idan Allah shara da mu'minin anfusahum amwalahum wa anfusahum aha inna allahi kan yamuna am am fusum subhanallahi inna allahi kan yamuna amwalahum wa anfusahum bi qatil fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtaluna su kashe a kashe su ko ah, wa'adan haqqan fi wal wal qur'an a cikin injila da qur'ani wannan alƙawari da Allah malamai suka ce wannan shi ne kai alƙawarin da Allah ya tabbatar da cewa ya yi shi a cikin lissafan nan guda uku wa man aufa bi ahdihi min babu wanda yake Allah cika alƙawari sai Allah ci fastabshiru bai'ikum allazi bai'at diga bushara da wannan ayyin ciniki da kuka ga kuka yi duk sabon da ke suke yi sun yi wannan ayoyin yadda kai yake bisa dari za ga aikace kamar yadda muka ji a nan da wurare haka suke banzala dukiyarsu da rayuwarsu don sun san cewa abin da ke wurin Allah ya fi wannan abin da suke kurewa ya kamata mu ma musulmi musamman kuma mu da suke kurarin cewa mu suna suna ne babu shakka wajibi ne kan mu aikata waɗannan sunnoni da gwargwadon iyawan kowa ya da cewa menene abin da zai yi musulunci domin aikin musulunci mas'uliya ce ta kowa da kowa a wasu malami ko shehi ko limami ko shugaba ba ko kai almajiri ne ko kai kolo ne ko kai talaka ne ko kai jahili ne akwai wani aiki da zaka yi musulunci bai kamata ka zauna haka ko ba ka musulunci na aiki ba zuwa ka ga tsuntsu ma yau musulunci aiki shine alhuda na cikin qur'ani da Allah ya bada labarin shi ya je ya ga ana kafirci ya dawo sai da zuwa duk eguntawa annabin Allah cewa a tsaya maganin kafircin nan wajadtuha wa qaumuha yasjuduna lish-shamsi min dunillah haka yace ko bayan ya gama ba da labarin kin abin da ya gani na mulki da sarauta da gida yace amma fa kafirai ne rana su bauta ba sa bauta wa Allah don haka kaga ya kawo wato labari da intelligence su ne ba amma ya musulunci wannan aiki shi kana mutum akwai ba ka da muhimma an banda rayuwar duniya jama'a kuma ku ne suka zama kawai yan duniya kawai gari ya waye rana ta fito har dare yayi ba su da aiki ɗin ban neman duniya da ka taɓa kawai yana neman abinci ce suka ce abin nan dabba kinkiya ko kaza kuma ba ta da abin da ya wuce ainihin wato cikin da waɗanda Allah ya kasance da su cewa inhum illa kal an'ami ko kalhum adal mutane ba su da larurin cikin su da farjin su da fitar jikin su ya kamata dole ne wato musulmai ya zama suna da abin da suke ko da yaushe dan lahirarsu ba wai kawai za ka shine ka fita kasuwa ko ka fita ofis ba ka aiki in banda aikin duniya shi kawai kai sallah azhar kai da asar kai magariba kai isha ko ka kwanta ka ci abinci kai jima'i in gari ya waye ka tafi da wurin aikin ka ba ka da wani abu da kake da musulunci kai wannan rayuwar da mutane suke muguwar rayuwa ce jama'a mutum zai waye shi ne ka ga shekara sittin talatin arba'in kuma da haka a duniya amma da yi kan shi wani aiki ko yau shi wani aiki ba kallalan ma ya fi ma mara wani ya samu dukiyar da yi komai ba bai taimaki yan uwa ko dangi ba bai taimaki addinin Allah ba yau kai shi gurguri na sadaka da kyauta da sabi zumunci da alheri da su ne zai tara ba hasali ma ya kunkumi ne ya ainihin wato tattali mai kuɗi kenan ko shine mai kuɗi malamai suka ce ba a ce ma irin wannan mawadaci wanda zai kunta ta kuɗi baya komai da su ba a ce mashi mawadaci sai a ce mashi mai kuɗi ire-iren waɗannan abubuwan jama'a yanzu da suna wa kama muna kan mahisabi cewa to ni ne nai wani alheri nai wani aiki nake yi wanda ke sanin cewa zan samu falala wani aiki da kuma yi wanda yake muhimmi guda ɗaya wanda ke yin tawassul da shi a matsayin aiki na khairi idan ta kama ko ku kawai shi gama garin abu da ake yi girgin sallah kawai ko kuma ɗaukan azumi kamar da malam musa man shawi ya yi ainihin maganganu ganna na cikin hudu mashi juma'a allah ya saka mashi alkhairi yana tambayar junanmu na yi ina da yayi iyaye ina aiki karanta alkur'ani ina zama na tuna da tuba ga allah shin ina ziyarar yan uwana ina kokarin sada zumunci duk da marasa lafiya fa rakan ainihin gawa fa ziyarar makabarta fa kokarin fahimtar alkur'ani da sunna da aikata su fa kokarin addu'a Allah ya raba jiriya fa waɗannan abubuwa tarbiyyar 'ya'ya kokarin yin adalci a cikin shugabancin da yake a cikin ayyuka da sauransu kwatanta gaskiya a wurin aiki ko sana'a ko kasuwanci dole sai mun dinga ma kanmu wannan hasaba da domin dole a cikin jihadin da zamu yi dan cewa mun tsira mun dukkanin wanda bai kan shi haka ba zai wayi gari ne kawai ba zai an ba sai ga kawai ya fada cikin barna iri daban da bai sa ta bulo mushi Allah shi kinta الثانية مبادرة الصحابة رضي الله bil mal wal بالمال wala ولا نبيهم wala ولا نبيهم fi حسنة yadda sahabbai suke gaggawa wajen yin jihadi da dukiyarsu da kuma rayuwarsu lalle sabbin ɗin nan ababen koyi ne mai kyau في المبادرة إلى التبرع بالمال للجهاد في سبيل الله zan yi kokarin yin tabarru'i yin sadaka da dukkan mu dan jihadi dan ɗan kalmar Allah hauli maslahatin shar'i tsarar zalika ko kuma dan wata maslaha ta shari'a wanda ta hukunta haka ma'ana wani abu da zai sa al'umma musulmai su ci gaba dukiyar shi ya sadaukar da ita dan al'umma musulmai su ci gaba kaga a wannan zamanin saboda ma gaba ɗaya haka ba cikin al'ada ko an mutanen gidi suke ma hakan wani wuta ne wani hauka ne lokacin da mala albani ya fara waɗannan ayyuka Allah ya kan shi da rama mutane ta suka yi a kan shi sai da munafukai suka dina daga masu cewa biye ne da masu cewa ba na shi bane dukiya yake an suwa da kasashen waje da masu cewa wanda ya kake gina mushi ma'ana saboda ba a saba su ba har sai zama wani gari ba za a gari gariba ko sai ya udo gariba ba a saba ganin malamai har masu kuma ba a saba gani ba shi wani abu yanzu in abu ya sai ya ba da gini to zai gina aiki da ba da haya ko shagunan kasuwa ko gini zai shiga ya zauna ko wata masana'anta amma shi kawai mutum ya ce ya gina wuri kawai Allah ya baiwa idan kama kayan aiki a ciki na miliyoyin kuɗi duk shi ce na Allah ne ba a saba gano na ƙarshen mu ba. Haka dole mutane suke ta ganin cewa garibi ne. kuma kuma suna da kuɗi tun tale-tale tun shekaru arba'in hamsin da suka wuce masu kuɗi wasu su suna na hanyar da a raye wasu su sun mutu wasu sun talauci amma ba su haka ba kuma al'umma babu zamanin da za a ce al'umma ba su da bukatan ire-iren waɗannan ayyuka har a yanzu ana da bukatan irin waɗannan cibiyoyin abubuwa da an gwada musulmi suke zaune ina fata mun fahimci wannan jama'a ya habbaza ina ma da masu kuɗin mu da talakawa mu za su tsaya su saurari ire-iren waɗannan da nasiboyi da malamai suke yi wanda muke maimaitawa a yanzu cewa jama'a mu ɗauki dukiyar mu yi aikin Allah Allah ba zai talauta mu ba manzo Allah sallallahu alaihi ya riga yayi mana alƙawarin cewa talauci ko da mun shiga cikin shi ba matsala bane mal faqu akhsha alaikum ba na tsoratar muku talauci ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina tsoratar muku Allah ya fararo muku duniya ne sai ku zama kun bata a sanadin ku zama kafin kuna kashe junanku shi talauci babun tsoro ne kalalaci ina fata mun fahimci nan. lallai sahabbai abin koyi ne akan komai nasu musamman akan wannan sunna da suka asasa mana ita ta ɗaukar dukiya da kuma ɗaukar rayuwarsu su saryar da waɗannan abubuwa don alheri don aikin addini don maslaha ta shari'a da maslaha ta al'umma الثالثة فائدة أكو مشروعية التنافس في الخير شيء شرع مسلم إذا أديت منافسة أديت مسابقة أنا جافادا أيش الخير الله ده كان شيء كتوا وفي ذلك فليتنافس المتنافس بشكل هذا فليعمل عمل بدونه كنا أيام القرآن ذلك يا هل سكينا أي منافسة أي جافا تكرة القرآن جافا تهدر حديثي جافا aikin alkhairi in ga wannan aikin alkhairi jimanin da duk ƙwazo da yunkura sai dare ga musulmai suna son ta hajji bayan da ina bacci mike in ce kai ba za a banna a bacci ba kai ba ina ne bane in ci da kan shi faɗa mazan da matan na ga ɗalibai suna haddan alƙur'ani suna karatun sunna in ce kai yi ne ni shege ne ba zan yi ba wato mutum ya kai shi wannan faɗan sai shi mai shi cikin wannan tawaga nufin yana neman alheri yana neman ainihin agajin Allah nufin ba wairi yake yi ba Allah ya taimake shi akan haka akwai malamai da dama da suke yanzu malamai a cikin tarihin musulunci jama'a da aka suka zama yan makaranta imamu ahmad da ake ji imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu talibai suka tambaye shi ala gaba ta malam wannan irin tarin ilimi da kake da shi wai asalin shi dan Allah kan da shi sai ce a asalin ilimin ba dan Allah muka yi da shi ba abin da muka ga ana yayin shi yana samun sha'awa muka ga waɗanda suke da shi suna zama mutanen kwarai sai ma muka kutsa shi ne sai Allah ya mana buɗi kuma Allah ya mana kyauci kakar ya sanya dan shi muke ana me ya kai su zuwa karatu munafasa malamai har addu'a suke yi suna kokarin su sha ruwan zanzan misali kamar da kawo game da ibn hajari da Imam ainihin ibn kuzaima suna mun na mutama da Imam sunu'i duka a tarihinsa akwai labarin cewa sukan sha ruwan zanzan su yi addu'a ta musamman cewa Allah ka ba mu ilimi irin na wani ibn hajar aka ce ya yi addu'a ne Allah ya bashi ilimi irin na imamu zahari kuma Allah ya karɓi wannan addu'a ibn hajar ya kamo Imam zahari a ilimi kuma ba sai ya tsara shi ba amma su dai akan cewa sauyi juna ne ma'ana wancan ba ne shi ma kafesa ne to kamar irin wannan munafasa ke nuna ba munafasa akan aikin alkhairi kaga wani sa'an ka yayi wani abu na alheri kai ma kai na san yaron da sanadiyan haka ya dace alqur'ani dan gayu ne jama'a kawai wata rana sai ya je ana musabakar alkur'ani sai ya ga in yara kanana suna musabakar kizu biyu ba irin yan yara da ake nan a sa musu lasu da da zama da yara kanana ita shi kuma irin waɗanda wani shekara ashirin amma kuma shi ko sabbin da ba da shi suna kanta zuwa amma a wurin da yawan kanshi faɗa ya ce kai jama'a gaskiya ya kamata mu mu kuma ta alƙur'ani yanzu da muke magana wallahi ba ta ne. kawai yi tare gaba ɗaya mai da kanshi kawai ɗan ƙur'ani na ƙur'ani ya ce sai da ya samo ƙur'ani ya haɗu shi ya ji gun wannan malami ya kula ya ji ya koya ya koma kwana masallaci shi da ya zaɓa Ta kaga da ya jawo mishi munafasa akan aikin alƙairi ma'ana kar mu bai zuciyar mutum karaya cewa ni ba zan iya ba kawai ai ba zan iya kaza ba ina ina za mu yi abin da suwa da suke ai kaza sai suwa ne duk wanda ya sa wa shi haka karaya ya riga ya kashe kanshi kenan a abubuwan duniya ya mutane ba sa yin haka mutane ba sa yin haka ma'ana yanzu duk wanda ya ji labarin ga wani sa'an shi can ya je gari kaza ya yi kuɗi shi ma sai ga garin zai nemi kuɗi a garin halar su samu ko kuma wani da suka taso tare yanzu ya yi digiri ya yi masa ko ya sai sai ga shi ma sai ya yi ko wane yanzu matan shi biyu shi ma sai ga shi ma sai ya mata biyu wane wurin aikinsa ɗaya yanzu ya shi mota iri kaza sai ga shi ma ina wani albashin shi ma sai ya siya ko da shi cikin kunci ba mutane suna yin wannan gasan ba ya fi kamata mutane su yi wannan gasan game da lahira ne Allah shi kamala albani ya shi mana faɗa kan irin wannan irin wannan gasar wani hakar hula shi da ke yake a kuma tun da shi wani yana kare hula iri kaza shi ma sai ya hula iri kaza tun da wani yana kare riga mai aiki iri kaza shi ma sai ya saka wannan shi da wani amfani game da duniya ya kamata ya mana amfani ne game da lahira shine ma'ana wannan da da malin ke cewa na na'am imamul gazali na'am sam cikin taɓin harshe imamul gazali shine wanda ya ce zai nemi ilimi aka da ya ta yanayi na ilimi ba don Allah ba ko daga bayan Allah ya shiga, Allah shi dan Allah jazakumullahu khair shi ne su malik ke cewa lamma da lamma da'a ila sadaqati nafaqa fi kafi sabuka da umar radiyallahu anhu munafisan wa musabiqan yayin da aka kiraya cewa kawo ciyarwa dan yakin tabuka sai ga umar ya ainihin yi munafasa yi musabaka da na abubakar da yi gasa kamar marra ma'ana kamar yadda muka ji a baya cikin hadisi a cikin wannan hadisi shi gabata haifu ta saddaka nisi mali yayin da ya zama ainihin wato ya yi sadaka da rabin dukiyar shi wannan annahu a babakarin tunanin cewa zai wuce na abubakar رضي الله عنه لكن أبا بكر رضي الله عنه سبقه بالصدقة بكل ماله أما سيأخذ سامو سيدنا أبا بكر ياوتي شتانيا صدقة بتلك البيتيانسا الرابعة نهدو لتكين فوائد نوانا قبع لكن تبوكا فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فللا مبينية سيدنا أبا بكر الله يكرم سيدنا الذي جاء بماله كله للجهاد fi sabilillahi wanda ya zo da dukiyar shiga baki ɗaya domin ya yi jihadi da kalmar Allah wa zalika yudhiru quwwata tawakkuli wannan wa hadha yudhiru quwwata tawakkuli wannan yana bayyana ƙarfin dogaran shi ga Allah Allah wa izami imanihi rasikh da ainihin girman imanin shi da ya riga ya kafu ya daram wa kazalika fadilatu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu haka wani yana mana falal umar ɗan khattab Allah ya kara masa yadda allazi ja bi nisfi malihi wanda shi kuma da rabin duke shi gaba ɗaya wa kazalika Uthman radiyallahu anhu Sannan kuma falalaci da sayyidina Usman, Allah ya kara masa yadda alladhi tasaddaqa bi tilka sadaqati al-kabirati wanda ya sadaka da waɗannan sadaka al-kabirata waɗanda suke ainihin masu yawa hatta qala anhu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama har manzo Allah yake cewa ma darrabna afana ma amila ba'da al-yawm sayyidina Usman dan Affan duk abin da ya aikata da shi wannan ba zai taba cutar da shi ba al-khamisa gaba ta biyar da cikin nan fawaid mala yace ja Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu bi kulli malihi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam mun ji cewa sayyidina Abu Bakar ya zo da dukkanin dukiyarsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqadahu ko manzon Allah ya anshi wannan dukiya wa fi sura abi dauda a cikin sunan na abu dauda na rajulan jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi mithli baybatin min zahab mun ji cewa wani mutum ya zo da kwatankwacin girman kwai na zinariya faƙala sai ya ce ya rasulallahi asabtu hadha min ma'dani wannan na same shi ne a wata taska fa khudha ka karba fa hiya sadaqatun sadaka ce na bayar ma amliku ghairaha ban mallaki komai ba sai wannan fa'ara da anhu rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kauda kai ya rabu da shi thumma atahu min qibali ruknihi al-ayman sannan sai mutum ya zagayo ta daman annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala mithla zalika irin wannan magana fa'ara da anhu za Allah alaihi salatu wassalam ya kauda kai sun ma'atahu min kibli rukunin aisar sannan ya kara zuwa ta bangaren ainihin yamma da shi hagun shi kenan fa'ar da anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama za Allah ya kauda kai fa'atahu min khalfi ya zo manzo Allah ta baya fa akhadaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya karba fa hadafahu biha Allah ya jefe shi da ita falau asabat mai ya ce da abin ya same shi la auja atu da ta ji mashi rauni aula afkaru kuma ta karya shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ya ati ahadukum bima yamliku sai wani mutum ya zo da duk abin da ya mallaka fa yaqulu hadhihi sadaqa yace sadaka ce Sun summa yaqudu yastakifu nasa sannan kuma zo ya fara bara khairu sadaqati ma kana an zahar jinan alherin sadaka shi abin da aka bayar bayan an wadatu Gaga wancan na ya karba abubakar duka ga wani kuma ya kawo manzo Allah ya ki karba har ya wurke shi da shi kuma har ya gaya mushi magana malik ce akan ta a akhrajahu abu dawud a cikin sunan dinsa a mujallad na biyu shafi na ɗari da ashirin takwas kuma karanta ainihin ibn qayyim a cikin zadul ma'ad a hamish a cikin footnote na ainihin mujallad na uku shafi ɗari da tamanin da tara haisu kala muhaqiquhu inda masu tafsiri shaybul amaus suka ce bijaluhu fiqat mazajin wannan riwaya amintattu ne kuma afa wal albani fi sahih sunan ya abu dawud bani ya ainihin wato afa wannan hadisi a cikin litafin da'if na sunan abi dawud a cikin lamba ta ainihin 100 shafi 169 a lamba hadisi na 369 shi ma da yake وكعب بن مالك لما نزلت توبته شي كما كعب بن مالك توبته تسوكا قال للرسول صلى الله عليه وسلم shi manzo Allah ya ce sai ce manzo Allah inna min tawbati an an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam cikin tuba da zan yi ya manzo Allah shine bayan ya ce ba zai ƙara ƙarya a duniyar nan ba yace kuma zan ɗauki dukiya ta gaba ɗaya in bawa Allah da manzon Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake mishi amsik alayka ba'da malika a'a ka rike wani bangare na dukiyarka kai sadaka da wani bangare fa huwa khairun laka hakan sai ya fi maka alheri kar ka bada dukiyarka gaba ɗaya kaga wannan yana cikin sahih bukhari a cikin mujallad na biyar na fatuhul bari a shafi talatin da hudu a lamba hadisi na sittin da hudu a gurbe na saba'in da tara wannan mara yana su fuskan fa'ida ne bari zama magana ya ce qabila ƙabilar rasul sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa al-bakr a sadaka ta jimali ya kulle. Ka gama na Allah ya karɓi sadaka ta dukkanin dukiya daga sahabi Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu wa an nafar rajul allazi jaa yuridu sadaqata bi kulli mali ma yamliku sannan kuma ya kyari ya ainihin aibata wancan mutum da ya zo yana so ya sadaka da dukkanin dukiyarsa Ku a shara alaƙa abin Rakel Rau, Bil arfaƙi, Min insaki Sarki, ma'adin Mali, ki shara ga abinci wanda ya fi dacewa da riƙe wani ɓangaren dukiyashi, mu haɗu ne su sadaka ta girki kar ku bi da sadaka da duka. Ku bi ƙari kan wannan? Akwai addisi na sada al'adu wa Fass? shi ma ya so ya yi sadakan dukkiyashi gaba ɗaya daga dukkanin dukkiyashu zai mutu da magada ba, ba Allah ya hana shi. hafi ta sun yi ittifaki sun yadda akan yayi sarka da ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ma manzo Allah ya ce wa sulhi kafir ɗaya bisa uku fa yawa to amma duk da haka manzo Allah sai sun bi sadaka da dukkan dukiyan ba fa rasul sallallahu alaihi wasallama amala kullu wahidin bima huwa al-aslah lahu manzo Allah yana mu'amala ne da mutane kowa da abin da ya dace da shi za Allah sai sama ba shi da hukunci hukunci da suke gama gari waɗanda suke sarna yanayin mutane da yanayin wuri da yanayin yadda ya dace kamar yadda ya fi dinga ba da amsa game da an zai shi wani aiki ne ya fi alheri wani ya ci mishi jihadi wani ya ci mishi saraka wani ya ci mishi sallah wani ya ci masa biyayyar miji da makamantansu haka anan ma sai na abakar imanin shi ya riga ya nuna lukus babu shakin kwata-kwata a ciki zai in ba duke shi gaba da kuma ba zai samu kaikayi a ranshi ba shi za Allah ya ka dukkanin dukiya matsayin sadaka wancan kuma manzo Allah ta yi samun da wannan yaqinin a kan shi cewa an ba duke shi gaba ya shi kuma ya mutunci gori ba ko kuma yana bara ko kuma yana kuka cewa an kwace duke shi gaba da ya sa shi haka a haka ake har yanzu a gama har yanzu haka ya kamata a rayu kowa za a yi mu'amala da shi ne da gwargwadon abin da ya bayyana na salaha da nagartar imaninsa da je ya shiga jini. ba ma dukiya ba har wajen tabbaka sunna da biyayya ga annabi sallallahu alaihi da inda zaka mu'amalanci mutane mazai su na hali sunna haka baka bar su wannan ainihin rakin dole ne sai an samu wato obalakin da kuma zarceceniya shi ne karatun da aka yi a cikin alfurkan ranar lahadi to akwai musulmi mu ne. ahalin suna ne a dunkule amma jahilai ba san addini ba san ilimi ba saboda zama a kauri ko da ba a karatu ko kuma suna zauna inda ake karatu amma ba sa kula da yake a karatu inda za a garin zariya nan suke mamaki a garin zariya wanda kai dan zariya kake da wani da an ga kawai an ga malin amma suka samu wani a zariyan nan kusa da suke biya ba Saboda zaman shi zariya da amfana mashi kuma ba amma a jumlace ya ce Allah ya da manzo Allah sai sunan wasallam baya karanta komai to kaga wannan yadda zaka mu'amalanci shi a matsayin shi na ahlus sunna yana abin da za ka fata mashi idan kun zo magana ko ana tattauna ta ilimi ko ana magana akan karatu ko addini ko suna dole ya bambanta da kuma mutum da yake tsari da ilimi ko yake kula da karatu ne ko mai lasutan zama a majalis na ilimi ne ko mai saurare ne da kuma ummadi ne ga dole mutane kala kala Allah bai yi su iri ɗaya ba wanda za su zama iri ɗaya a wajen tunaninsu da hankalinsu da basirarsu da ci musu da taka tsantsan ɗinsu da kula da addininsu duka ba su da ainihin wato kama kuke iri wannan kuma falam yunkir ala abi bakrin radiyallahu anhu manzo Allah shi da inkari da sunna Abubakar ba da ilmihi bi uwati sabrihi wa tawakkuli kuma manzo Allah ya san karfin imanin shi da tawakkulin sa malai shi a littafin Mazhud Saharan Farwi a cikin mujallad na 8 na 120 da ainihin bakwai wallazi la yahtamilu mukhtalafat mu'amalahu wannan kuma ba za a iya jikunta cewa zai iya wannan hakurin ba sai mu'amalar da aka da shi ta saba fala yu'dhan li shakhsi bi sadaqati bi kulli mali ba a baiwa mutum izini a ce ya sadaka da dukkanin dukiyarsa idza kana mimman yukhsha alaihi fitna idan ya zama ana tsoron fitina dangane da shi aw ya yastati'u wasu sabr 'ala ko kuma ana ganin bai iya hakuri akan talauci ba haka ibn al-qayyim ya faɗa a cikin rahmul ma'ad mujallad na uku shafi 189 al-imam abu sulaiman al-khattabi a cikin ma'alim sunan al-matbu ma abu kasar sunan abi dawud da imam munziri a cikin mujallad na biyu shafi 154 kuma al-imam ibn al-arabi a cikin adat al-ahwazi shafi kuma al'azimu al'azimu Al-Abadi ainihin wato da aunin ba'abu shi ma sharhi na da abu dawuda a mujallar dubiyar shafi na casa'in da hudu ina fata mun gane wannan wa hadha min al-hikmati fi da'wati ila Allah wannan yana daga cikin hikima wani kira zuwa ga Allah wa zalika mu'arat mura'ati tafawut al Wajen kulawa da zarceceniya da bambancin da ke tsakanin mutane واختلاف قواهم الإيمانية bambancin ƙarfin imaninsu wa maƙadiratihim ala at da kuma ƙarfin wato haƙurinsu da juriyarsu wa sabar da dandarsu wa ta'amuli ma'a kulli fardin bi hasabi da kuma ƙoƙarin mu'amalantan kowane mutum da yanayinsa da haka ga ko da wa'azi da ake ko karantarwa ko aka magana akan maudu'i guda ɗaya ka nuna sai ka bambanta yanayin abin da ka faɗi kuma zaka karanta game da irin target audience mana haka ce mutum malami ya je ba wa'azi a kan misali falala azumi da cewa a cikin masu kuɗi Abuja ko Kaduna irin nasoshin da ya kamata ya yi amfani su ya kamata su bambanta da irin in zai wa matan aure da in zai wa ɗalibai almajirai kolaye marasa kursi haka in zai magana akan tauhidi ya kamata ya fahimci nan birni ne can ƙauli ne nan ɗan makaranta ne can ɗalibai ne nan masu saurare ne masu bin wa'azi ne kowane dole akwai yanayin abin da kamata ka ainihin wato mu'amalance su da shi gwargwadon irin yadda kake fahimtar psychology su da background ɗinsu da kuma ainihin fahimtar su ya kamata ma su da irin wannan hangen nesa ka zama kai kamar motar da gida aka taka ka tafiya za ka yi gudan mayyidin ai direba wanda ya kware ya san shi kamata a taka a tafi da gudu inda ya kamata a sassauta inda ya kamata a jira biki inda ya kamata a yi tafiya da fitilla inda ya kamata ba inda ya kamata a yi ful ko a yi jirgi da direba ba ya san wannan ba kuma karatun boko da ban kun kalla yanzu a hajji da ake da ingilishi a firamare za a karanta da noun a na sakandare za a karanta da noun kila masu yin digiri a ingilishi a jami'a su ma za musu nawa amma context dole sai ya bambanta saboda bambancin matakin da kuma background amma duka ne ake so a kula musu now to haka ya kamata ya zama dangane da ainihin karantarwa dangane da asalin wato mu'amala da ɗalibai ko masu saurare dangane da wa'azi da nasiha kuma dangane da yadda ya kamata a mu'amalanci mutane idan za su ba da shi daga kuma kawanta ko za a yi ainihin wata cutar abubuwa ire-iren waɗannan in ba haka ba za a samu fashal gaba ɗaya a cikin al'amarin yadda ake mu'amalantar mutane Allah ya sa mu dace shi ma yake cewa a duba littafin zai da ibn abdul karim zai a cikin makalar da yayi mai suna al-hikmatu fi da'wati ila Allah a cikin shafi na 52 zuwa da biyar as-sa'isa gaba ta shida fi gazzuka fadilatun zahiratun da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu akwai falala mabayyaniya a cikin yakin Tabuka dangane da Ali ibn Abi Talib da Allah ya kara masa yadda inda ma qala lahu rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama lokacin da manzon Allah ya ce mishi hina mastakhlafahu fi madinati ya san da bashi ya jira shi a Madina manzon Allah ya ce mishi ولا ترضى أن تكون مني بمهزة هارون بن موسى illa annahu laysa bihim ba'di kai aliyu inna Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka so a ce matsayinka a waje na? kamar matsayin haruna bane a wurin annabi musa mataimaki dan uwa abin da zai hana kawai ka zama irin shi ni da shi irin ni da kai ya zama kirkirkirki irin annabi musa da hanka saboda ni a nawa yanayin babu annabi a bayana wannan falala ce mabayyane ya kwarai sayyidina ali dan abu talib radiyallahu anhu amma karin bayani anan kamar da fada a jiya shine jama'a wannan ba nasi a kan cewa sayyidina ali shi ya kamata ya halifanci manza Allah a bayan shi sayyidina ali shi kanshi bai fahimci haka daga wannan nasin ba kuma wannan nasin idan nasi ne to Umar ma yana da kirin shi manza Allah ya ce inda akwai annabi a bayana Umar ne hadisin buhari shi ma da sai a ce wannan nasi ne akan manzo Allah ya ce ki zama halifa musu yan shi abu da suke cewa ai da shi ishara akan cewa da ba dan ma babu annabi ba to da alma annabi ne da akwai annabi da ba ne shi kadai kenan dan Umar ma da annabi ne dan liyu din magana za a samu shugabanni biyu kenan annabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duka ya faɗa haka akan su kuma duka ya inganta abin da ya faru jama'a shi ne matsala game da wannan ainihin kabiya ta ainihin wato waye halifa baya a nabi sallallahu salama an riga an gama rubutu a kanta da magana a kanta a cikin rubutu na gaskiya da adalci da aka bari mu bar wasu malamai daga cikin manyan malaman musulunci da abin da suka faɗa da farko akwai ainihin wato al-imamu zahab a cikin wannan littafi na shi kasur kuma littafin na shi ne suna tarihul islam wa fiyatul mashahir wal a'lam al-mu'arrikh al-islam shamsuddin abi abdullah muhammad ibn ahmad ibn usman az-zahabi kashi takikin malam bashar awwal ma'ruf wani babban malami ne wanda yake mutakhassis da matsayin al-imam az-zahabi a wannan bincike ne daya a bugu na darul gharb al-islami darul al-islami imam az-zahabi babu ne na musamman yace babu annan nabiyyi sallallahu alaihi abin da ke gani akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai sanya haliba a bayan shi kai tsaye ba a cikin shafi na ɗari takwas da talatin da hudu yake walam yusi kuma manzo Allah bai yi wasiya ila ahadin bi ainihi ya tantance ya ce wana bai bal nabba ala al-khilafati bi amri salati manzo Allah yayi ishara zuwa ga al'amarin khalifanci ne ta hanyar al'amarin sallah haka bai wajibin sallah sai na Abubakar ishara akan shi ne kamata ya hadu kanshi shi malam zahabi yake qala hisham ibn urwa an abihi an ibn umar qala da umar yace habbtu abi hina usiba na zo inda babana yake bayan an ji mai ciwo ina kenan fa asmu sai mutane suka ya yaban shi وقالوا سكتي جزاك الله خيرا أما ya ما كان بخير يا أمر فقال أمر يتي راجب راهب ina iya kwaɗayin rahama Allah kuma ina tsoron azabar shi qalu sai suka ce istakhlif ya kai Umar ka dubaye halifa a bayanka akwai sai yace atahammalu kuma hayyan wa mayyitan na kidan ki matsalar ku ina raye kuma dauki ta bayana musu wallahi ba zan yi ba wajidtu an yuhazzi minkum al-kifafa kafafa kici na so a ce rabona a cikin ku shine ba yabo ko fallasa la alayya wala tafi ba kawai in astakhlif yace in ma na daura wani fa istakhlafa man huwa khairun minni Ba an samu wani fila alheri ya taɓa daura wani ja'ani aban bakri wa in atrukum in kyale ku fa qad tarakakum man huwa khairun minni akwai da fila alheri ya kyala mutane da al'amarin su wa yakina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قال عبد الله عبد الله روايه يجي فعرفت انه غير مستخلف in ka san cewa ba shi da niyyar faɗi kowa yana da karar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda ya musu manzo Allah muttafaqun alaihi bukhari ya da wannan riwaya shi da muslim sai imamu nawawi ya ce wa qala saudi an al-asadi ibn qais an amr bin sufyan qala lamma zahara ali yawm al-jamal lokacin da ali suna sa a ranar yakin jamal ya fito cikin mutane qala sai ya ce ayyuhan nasu ku zama daga sayyidina ali ayyuhan nasu إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا من ذا الله ربي من وانا أذكري كون ينونا من تشوى موني زام انشوانا الأمر با حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر أرجوك مصابي muka haɗa kan cewa sai ina muku shi cancanta shi da ake wannan magana ba fa a kama yi akan wannan aiki wasu ya tsaye akan gaskiya hatta mazalisa bihi har rayuwar shi ta kare thumma inna abubakar ra'a min ar-ra'yi an yastakhlifa umar sai sai kuma shi abubakar din kafin mutu ya ga dace da sanya umar fa qama wastaqama ya tsayu ya tsaya akan gaskiya hatta darbat dina bijirani har ya ainihin buga addini da ainihin wato ya tsananta addini da a ga kowa na shi summa inna aqwaman duniya ina da ke sai kuma can daga baya ne suka yi duniya fakanat umurun yaqbillahu fiha shi ne aka samu wannan Allah ne kawai zai hukunci game da su sai da annabi ke faɗa wannan ya kai shi aka ji daga bakin Imam Ali radiyallahu anhu cewa manzon Allah bai bashi shi alikanci ba bai shi alƙawari ba kuma har da shi aka ci dacewa a sa Abubakar sannan kuma daga baya ne wasu suka san kawo rigingimu saboda son duniya kuma a wurin shi ina ji ko zai hukunci ba da kuma hukunci ba ku haka Hassan dan Ali ya faɗa ma dan uwan shi ne cewa mutum yake ce mishi ga wannan mulki ina ganin Allah bai ga dacewa ya hana mana shi da kusanci da kuke shi da annabi bane kar ka mai abin game da mulkin nan ku tsali musu mulkin nan ina cikin tarihi shi cikin sura al-dubara da zama mun ji wannan sai ƙara cewa وقال شعيب ابن أبي جمرة ابن أبي حمزة عن الزهري أنا عبد الله بن كعب بن مالك أن ابن عباس أخبره ابن عباس وده شيء ما تنقل يا أيها أولي الجمع يكي أن عليا خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه الذي توفي فيه سيدنا علي شجع سيدنا من الله عرش الله فيه متوى فقال الناس سيدنا نسكتي يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا حسن ya jikin ma'aikin Allah kala asbaha bihamdillahi bari'a shi da sauki yana samun sauki Allah ya kara mashi sauki fa akhadha bihi al-abbas sai abbas dan abdul muttalib sai ya kama hannun shi ya shige fa qala sai ce anta wallahi ba'ala salati abdul asa kina rantsi maka da Allah bayan kwana uku zaka zama a cikin yan abu yari ko shakira shine abdul asa ba ka da wani matsayi da yake nufi manzan Allah ba zai ce kwana uku ba zai mutu kuma in yi ana haka ba kai ne shugaba ba ya kamata a yi wa yi wallahi la ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sofa yatawaffahu Allah waje waji haza yace wallahi in ga manzo Allah Allah zai kira yayin shi a wannan shi lafiya inni a'rifu wujuha bani abdul mutalib ibn al-mawt dan kin Allah subhanahu na san ina ina ganewa فذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله فيه من هذا الأمر زوم جديد من ذا wane ne ya kamata ya zama shugaba bayan shi Ka in kana fina idan mu da ahadu ke abin na zalika muna da hujja ya kire mun sani wa in kana fi gairina idan ba mu bane kallon mu sai mu ja ra'ayin shi mu ba shi baki fa ausa da ra'ayi canza ra'ayi ya ce mu ne qala aliyu sai aliyu ce inna wallahi shi kina maka da Allah da insa Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in dole ka tambayi manzo Allah fa mana'ana yake ba zai bamu ba la yuqina nasu ba a ba'dahu iya la yuqina nasu la ba a ba'dahu abada har abada ba za mu mulki a cikin musulmai ba sai muka ji muka tambaye su. shi zama a cikin tsarin shi ba mu bane kowa zai ga labari na mun san matsala gara mu shiru kawai wallahi la as'aluha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ali ya ce wallahi ba ruwa ba zan ji kuma da wannan magana ba rawahu bukhari dan kun ji wannan ba shi Allah kai shi ce a a kar a je a yi wannan magana kuma shi ba zai zo kuma a ji shi ma ya kare cewa qala abu hamza as-sukari an isma'il ibn abi khalid al-sha'bi qala قال العباس لعلي رضي الله عنهما عباس يشي وسيدنا علي إني أكاد أعرف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا من أسمى الله موتا ولي فأنا نسأله mu roƙe shi. to in ya sakhlif billah fa zaka in ya ci mune hadisi to mun mone illa awsalina in ko ba haka bane ki fada mana dai abin da ba mu fa qala ali bin abbas kalimatan fiha jafa'u sai na dai fada kalma da sanani ibn abbas ji mai riwaya in ji ainihin imam sha'abi kenan falamma ku da bisu bare sallama lokacin da manzon Allah ya rasu suka zo gurin wankan gawar qala al abbas li ali sai na abbas shi mu sayyidina ali أبسط يدك sallu bayi aka duk hannunka maka wa baya kai ne halifa sai ka shi da shi da shi bai da hannun shi baya bai yadda a zargi shi haka ba saboda ya sa kun da suke cancanta ku kuna ta hauka ana ta ƙara tsakar da kuzin dukai suna ƙara sa ku cikin bata da tawaya da jahilci saukar da gaskiya kansa Ali da muke shirgi ba kai shi faɗa gwamnati inda Ali yana da kwaɗayin shugabanci a cikin ba ya samu dama ba haka ce kawo hannun kawo baya kawai sai hika musu baya amma sai ne faka da yadda dawo kala sha'abi sha'abi tabi'i ne sai ya faɗi na ra'ayi sai ce lau anna aliyan fata al-albasa fi adin ra'ayi kana khairan da kuma bin ali ce wallahi da a ce aliyu ya yi kana abbas a iri da kuma maganganun guda biyu shine ko da farko su je su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu gaskiya ko ku gaskiya zai gaya musu shi cewa ba su ne to da ba a wani rikici ba ko kuma na biyun nan aka ce kawo hannuka a zaɓe ka da ya bada da hannun shi an zaɓe shi kan ne san haɗa kan shi da ba wani rikici ba sha biyu ce da an yi haka to da shi kenan ba a samu rikici ba amma aliyu sai ya ki a duka biyun sai ya cewa wa qala lau annal al shi shahida badara da a ce abbas ya ji badar ba a kaji ya bi badar ba a mutum ya ji badar ma fadalahu ahadu minan nasi ra'ayin wala aqala da ba wanda fi shi karfin hankali da ainihin wato karfin kwakwalwa da tunani da mun ji wannan sai da za ya ta kawo maganganu sai ce mu'ammal hadisun da zai fiye wasiyatu annabi sallallahu alaihi wasallam da aliyin ya aliyu inda lil mu'mini ثلاث علامات الصلاة والصيام والزكاة فذكر حديثا طويلا موضوعا yace hadisin da ake cewa manzo Allah ya ce ta Ali wasiya akan abubuwa da dama za a shi ana sayarwa a nan kasa wasiya ce da shi ya sallama da Ali kuma dan karamin tsari haka da ana karanta da shi na gargajiya a karatun zauri shi da dan daudanci da ainihin shirme a cikin shi sai na Ali aka ce a cikin shugaban wasiya sai malam za ya ci wannan dogon hadisi idan mawdu'i tafarrada bihi Hammad ibn Amr wa kana yakzib fakar ya ci عن السري ابن خالد عن جعفر الصادق عن آبائه هذا إسناد حديثا فيما لا يتي وإن الرافضة قائل في أن عليا أهدى إليه أما جاء أكون رافضة wato ‘yan shi'a kenan akwai tsarirai da ɓarna mai yawa cewa wani Allah kuke sarki ya ba manzo Allah dama manzo Allah ya ayyana sayyidina Ali a matsayin shi ne halifa can sai Imam قال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله بدر يشي قال كنت باليمن إلى قصر اليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن sai na ga wasu mutane biyu da cuta na ƙasar yaman daga cikinsu za ku la'i wa al'amdu suna shi kenan fa ja'altu ku hadithu wa ma'ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi din ga basu labarin na baro manzo Allah ya lafiya yana cikin halin kaza an mai kaza an yi kaza fa qala suka ce in kana ma ta ƙun haka ma da ajalihi himin da falashi in ji wanda rashin lafiya ya kafa cewa manzan Allah ya kai haka a rashin lafiya ta kire kwanan rashin uku da zuwa ba wanda yake wannan matakin rashin lafiya kuma ya rayu har yanzu qala faqbaltu wa aqbala ma'i sai muka taho ni da su muka tsaya a bakin hanya hatta idza kunna fi ba'd al rufe rufi'a lana rakabun min qibal al-madina sai muka taron jama'a sun taho daga Madina fasalnahu shi ka ji sai ina labarin manzon Allah ya jikin shi qalu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ce manzon Allah ya musu wastukhlifa Abu Bakr kuma an daura Abu Bakr khalifa wannan su salihuna mutane sana a cikin nagarta ma'ana ba wanda ya tawaye ba wanda ya ki ba wanda ya fandare to qala ni suka ce abir sahibaka anna arji'ina wal allana insha Allah kaza kaza a cikin ne wannan babu da ainihin Imam Zahabi ya kulla a cikin lissafi nashi na تاريخ الإسلام ومشاهير ووفيات المشاهير والأعلام هذه كنت جماعة وذلك كانت التفسير بتاع الأيام كل جيس الدم عن مسألة da mun so mu saki karanta wasu maganganu har yau daga wannan littafi na sharh al-hawiya a cikin mujalladi na biyu na al-imam al-hafiz ainihin wato ali ibn ali ibn muhammad ibn abul izzi al-dimashqi al-hanafi amma in Allah ya kima gobe insha za mu ta taba su kara karatu dangane da wannan matsala yanzu ana muna ishara akan cewa lokaci yayi Dan haka sai mu tsaya a nan kenan insha Allah sai Allah ya mu gobe sai mu tashi a ainihin wannan matsala mu karasa ta sai mu ci kuma yanzu insha Allah nan za mu kwana muna roƙon Allah mu sarki ya gafarta mana kurakuran mu ya ba mu ladan ayyukan mu da alkhairi da jikan magabatan mu muna addu'a ta musamman gaban malamin mu الشيخ العلامة abu الأول allah ya ji kan shi da rahama. Allah ya gafarta mishi ya Allah ka shi hadasa shi da Abdullahi da Umar bin Bakr Allah ka yauka makwancin su ya Allah ka dauka darajarsa a cikin illiyina wa shuhada wa salihin abin da suka bari a baya Allah ka ainihin albarkace shi Allah ka sanya ainihin ta goma shi fiye da suka ambata game da abubuwan da suka bari a baya suna abuwa musamman ga kasar mu Najeriya musamman ayyukan nan Allah ya gyara mana wannan kasa Allah kawo mana alkhairi zaman lafiya da ainihin salaha a da rayuwa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله